Ezekiel Sura talatin da hudu Makiyaya da tumaki Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka yi annabci a kan makiyayan Isra'ila, ka yi annabci ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, kai can makiyayan Isra'ila, waɗanda suke kula da kansu ne kawai, ashe, bai kamata makiyaya ne su lura da tumaki ba? Kuna cin su? kuna yi wa kanku tufafi da gashinsu, kukan yanka turkakkun, amma ba ku yi kiwon tumakin ba, ba ku ƙarfafa marasa ƙarfi ba ko ku warkar da marasa lafiya, ko ku ɗaura waɗanda suka ji rauni, ba ku dawo da waɗanda suka yi makuwa, ko ku nemi waɗanda suka ɓace ba, amma sai kuka mallake su ƙarfi da yaji, saboda haka suka warwatse domin babu makiyayi. kuma da suka warwatse sai suka zama abincin namun jeji, tumakina suna ta yawo a kan dukan duwatsu da kuma kowane tudu, sun watsu a dukan duniya, kuma ba wanda ya neme su, saboda haka, ku makiyaya, ku ji maganar Ubangiji, muddin ina raye, in ji Ubangiji mai iko duka, domin tumaki sun rasa makiyayi, ta haka aka washe su, suka kuma zama abincin dukan namun jeji. kuma domin makiyayana ba su nemi tumakina ba, amma suka kula da kansu a maimakon tumakina, saboda haka, ya ku makiyaya, ku ji maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da makiyaya, kuma zan nemi hakkin tumakina daga gare su, zan hana su yin kiwon tumakin don kada makiyayan su ƙara yin kiwon kansu, zan ƙwace tumakina daga bakunansu. ba kuwa za su ƙara zama abincinsu, gama ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ni kaina zan nemi tumakina, kamar yadda makiyayi yakan lura da tumakinsa da suka watse sa'ad da yake tare da su, haka zan lura da tumakina, zan cece su daga dukan wuraren da aka watsar da su a ranar gizagizai da baƙin duhu. Zan dawo da su daga al'ummai in kuma tattara su daga ƙasashe, zan kuma kawo su cikin ƙasarsu, zan yi kiwonsu a kan duwatsun Isra'ila, a maɓulɓulai da kuma cikin wuraren zamansu a ƙasar, zan kula da su a wurin kiwo mai kyau, kuma ƙwanƙolin duwatsun Isra'ila ne zai zama wurin kiwonsu, za su kwanta a wurin kiwo mai kyau, a can kuma za su yi kiwo a wurin kiwo mai kyau a kan duwatsun Isra'ila. Ni kaina zan lura da tumakina in kuma sa su kwanta, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, zan nemi ɓatattuna. in kuma dawo da waɗanda suka yi makuwa; zan ɗaura raunin waɗanda suka ji ciwo in kuma ƙarfafa marasa ƙarfi, amma zan hallaka ƙarfafa da kuma masu ƙiba; zan yi kiwon tumaki da adalci game da ku, tumakina, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. Zan hukunta tsakanin tunkiya da tunkiya, da tsakanin raguna da awaki, bai isa ba a ce kun yi kiwo a wuri mai kyau, sai kun tattake sauran wurin kiwonku da ƙafafunku tukunna? bai isa ba a ce kun sha ruwa mai tsabta, sai kun kuma gurɓata sauran da ƙafafunku? Dole ne tumakina su ci abin da kuka tattake, su kuma sha abin da kuka gurɓata da ƙafafunku? Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana ce musu, Duba, ni kaina zan hukunta tsakanin turkakkun tumaki da ramammun tumaki. domin kun tunkuɗe marasa ƙarfi da kafaɗunku, kun kuma tunkuye su da ƙahoninku, sai da suka gudu, zan ceci tumakina, ba za su ƙara zama ganima ba, zan hukunta tsakanin tunkiya da tunkiya, zan sa musu makiyaya guda, bawana Dauda, zai kula da su ya kuma zama makiyayinsu, ni Ubangiji zan zama Allahnsu. bawana kuma Dawuda zai zama yerima a cikinsu, Ni Ubangiji na faɗa; zan yi alkawarin salama da su in kuma kawar wa ƙasar da namun jeji, domin su zauna a hamada su kuma kwana a kurmi lafiya lau; zan albarkace su in kuma sa tuduna kewaye da su, zan zubo yayyafi a lokacinsa, za a kasance da yayyafin albarka, itatuwan gona za su ba da ’ya'yansu, ƙasa kuma za tă ba da amfaninta, mutane za su zauna lafiya a ƙasarsu, za su san cewa ni ne Ubangiji, sa'ad da na karya su. na cece su daga hannun waɗanda suka bautar da su, ba za su ƙara zama ganimar al'ummai ba, ba kuwa namun jeji za su cinye su ba, za su zauna lafiya, kuma babu wani da zai sa su ji tsoro. Zan tanada musu ƙasar da aka sani don hatsinta. ba za su kuma ƙara zama abin da yunwa za ta fara musu a ƙasa ba, ko su sha zargin sauran al'ummai, sa'an nan za su san cewa ni, Ubangiji Allahnsu, ina tare da su, kuma cewa su, gidan Isra'ila, mutanena ne, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ko tumakina, tumakin wurin kiwona, mutanena ne, ni kuwa Allahnku ne, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.